a yau kuma tsarabar da nake ɗaukan mana da shi shine ina son in yi magana ne akan matan da suke zama a cikin gida wanda ba su da hikimar da za su ɗauki naira biyar su juya ta ta koma naira goma ma'ana abin da nake nufi mata masu zaman banza a cikin gida to mun fita daga wannan lokacin wannan zamanin an riga an kau an riga an wuce wannan lokacin ya kamata a matsayin ki na mace ki san ta wani hanya ne zaki taimaka ma mai gida ba wai komai bane za mu ɗauka mu ɗaura mu miji a'a ba a haka ya kamata ki ƙirƙiri wani abu na abin da zaki rinka sana'a kina juyawa saboda ci gaban ki da kuma ci gaban 'ya'yanki ba sai komai ki ce miji kina jiran miji kin zauna kin miƙe kafa a cikin gida kina jiran miji ya je ya nemo ya kawo miki a'a ba a wannan idan ku biyu ne a gurin mijinku za ki ga cewa ita in ɗayan tana sana'a to zaki riga ganin kayan kawa a wurinta tana gayu tana kwalliya wanda ke a tunanin ki zaki ce ilan mijin ya fi son ta ne ya fifita ta a kanki to ba haka bane wannan sana'ar da take yi shi take amfani da shi tana gyara kanta tana siya ma kanta abin da take bukata kuma sana'a shi babu karami babu babba ba a raina sana'a me ake nema a cikin sana'a albarkar abin ake nema wanda ko fiye watan nan ne kika siyo ruwan leda kika siyo yau kin siyo leda daya in ma ki da fridge kamar yadda nake faɗi za ki samu yan kulaki kin fasa ruwan kin zuba kin aika makota an siyo miki kankara kin sa yayi sanyi kin fara siyarwa kin fara siyarwa kake raina wannan naira biyar naira goma da za ki rika sa a hannun mutane ya fiye miki komai saboda idan kika yi hakuri Allah ya albarkaci abu to daga wannan leda ɗaya za ki ga kin siyo leda biyu kafin ki ankara kafin wani ƙaramin lokaci za ki ga cewa kin fara zoɓo kin fara kunun aya to da wannan riba da kike samu za ki ga kina yin wasu abubuwa na jikinki da kanki kina siya ma kanki wanda mai gida zai gani zai ji daɗi kuma ya san aikin shi ne amma kin yi kin taimaka mishi tare da ƴaƴayenki